This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma chris Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji dalilan hukumar zaɓe na sauya waɗansu ma'aikatan zaɓen a jihohi. Jummai Ali za ta shigo da shirin rigakafi sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Tare da sallama, wani gidan rediyo mai zaman kansa a ƙasar Iran ya ba da labarin cewa an ga sojojin ruwa na ƙasar ta Iran sun dumfari ƙasar Yemen a daidai lokacin da ƙasar Saudiya ke jagorantar sojojin saman ƙasashen Larabawa. domin hana 'yan kungiyar shi'a da ke da goyon bayan iran din kai hari a kasar ta yemen gidan rediyon ya ambato ɗaya daga cikin manyan hafsan sojojin ruwa na kasar iran real admiral habibullah sayyari na cewa jiragen ruwa za su samar da tsaro ne ga jiragen ruwan kasar ta iran domin kare kasar daga harin da aka iya kai mata a ruwa ya ce haka kuma zai taimaka wajen kare jiragen ruwa masu zaman kansu da aikata duk wani aikin ta'addanci a cikin teku cikin jiragen dai da aka gani sun hada da masu tarwatsa abubuwa a cikin ruwa da masu zilan kayayyaki dukkansu sun dumfari yankin gaban tekun da ke aden wanda yake yana da mashigi a kogin baharun ita ma masar ta aika da jiragen ruwa amma ta gefen tekun na yemen yanzu haka dai al'amura sun kara zafa a kasar ta yemen biyo bayan wannan yaƙi da kasar ke da 'yan tawayen huti da sojojin kasar da ke da goyon bayan kasashen duniya kuma suna marawa shugaba abdulrabul mansur hadi baya ne jiya laraba ne a nan amurka wani alkali yanke wani dan kasar cece ne hukunci mai suna da kohaf na saf da ya haɗa hannu da ɗan uwansa wajen tara bom a lokacin da ake gudun ya da kanin wani da ya yi dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu rauni iri daban-daban a cikin shekarar 2013 alkalin wanda ya kwashe sama da awoyi goma sha ɗaya cikin kwanaki biyu yana nazari kafin yanke wa ɗan shekaru ashirin da ɗaya ɗin hukunci akan tuhumar da ake masa da laifuka akan laifuka talatin da yake fuskanta waɗanda kuma ciki goma sha bakwai na da alaƙa da hukuncin kissa ne da yawan yan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su sun kasance kotu a boston domin sauraron hukuncin alkalin da yake yankewa akan wanda ake tuhuma ɗaya daga cikin waɗanda ya samu rauni a gwiwa sakamakon tashin wannan bom ɗin a wannan lokacin mai suna karen brassard ya ce wannan abu ne da ba za su manta da shi ba har abada amma yana farin cikin cewa an ɗauke mutum mai aikata irin wannan ɗanyen aiki cikin al'umma ana sa ran alkalin ya sake zama na biyu a cikin ƙarshen satin da za a shiga domin sauraron ƙarin shaidu kafin ya ba da hukuncinsu na ƙarshe na ko yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon rayuwarsa ko kuma hukuncin kisa dama hukuncin farko bai zo da mamaki ba domin ko an yanke masa hukuncin amfani da makami mai haɗari ga bani adama tare da cin amanan jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce tana da ƙarin hujjoji akan kashe sojojin rasha da aka yi a gabashin ƙasar ukraine don haka tana kira da ƙara duba martaban haƙƙin bil'adama da fatan da faɗan da ake yi a ukraine ɗin ƙungiyar ta ce wannan hujjar wani sabon alamu ne da ya nuna cewa ana take haƙƙin bil'adama a gabashin ƙasar ta ukraine inda 'yan aware masu goyon bayan ƙasar rasha suke fada da jami'an tsaron ƙasar har na tsawon shekara ɗaya ƙungiyar ta ci gaba da cewa a ta kalli faifan bidiyo inda daga nan ta ga an kame sojan ukraine mai suna iho bonoveski da masu samun goyon bayan ƙasar ta rasha suka yi bayan sun ci zarafinsa daga bisani kuma suka kashe shi hawa kuma ta ce ta ga wani faifan bidiyo da kuma hotunan mutane daban-daban da aka kame tare da na gawarwaki waɗanda aka kashe na akalla sojojin ukraine uku ƙungiyar ta ce gawarwakin na da alamun harbin bindiga a kansu da wasu sassan jikinsu su dai waɗannan sojojin da aka kame kuma aka kashe su an yi musu wannan aika-aikan ne a donetsk a tsakiyar 12 zuwa 18 ga watan fabrairun wannan shekarar majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da kokon neman taimakon dala miliyan 111 domin taimakawa yawan mutanen koriya da yawan mutanen koriya ta arewa da ke fuskantar matsalar cimaka babban jami'in kula da aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya da ke koriya ta arewa gusun isat zai ya shaida wakilin murya amurka margaret bashir cewa za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ne na wajen samarwa jama'ar abinci tsabtataccen ruwan sha da wasu ababen mawa rayuwa har na tsawon wannan shekara da muke ciki shugaban kula da neman wannan agajin ya ce yana mika kokon baransa ga kasashen duniya domin majalisar ɗinkin duniya ta ji daɗin ci gaba da aikin da ta faro wanda idan ya tsaya gaba ɗaya aikin ya zama aikin baban giwa labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Plateau inda hukumar zaɓe ta bayyana dalilanta na canza waɗansu ma'aikatanta ana dab da zaben jihohi. Wakiliyarmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. Hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ce ta shirya tsaf wajen kaucewa kurakuran da aka samu a zaben da ya gabata. A zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da aka gudanar an samu matsaloli da dama da suka hada da rashin kai kayan aiki da wuri a wasu rumfunan zaɓe. da ma yadda na'urar tantance masu kada kuri'a ta kasa yin aiki a wasu wurare lamarin da ya sanya hukumar zaben ta bada umarni a tantance masu kada kuri'a ta hanyar duba sunayensu da hotunansu a takardar rajistar masu zaben jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben jihar plateau osiratin imahiyar yabo ya ce domin tabbatar da ba a samu tsaiko wajen isar da kayayyakin zaben ba shi ya sanya su rarraba kayayyakin tun daga ranar talata musamman ma a wurare masu nisa daga shalkwatar hukumar zaben da ke nan jos jami'in hukumar zaben ya kuma ce babbar matsala da suka samu wajen gudanar da aiki a zaben da ya gabata shine rashin kwarewa daga wasu ma'aikatan da hukumar zaben ta dauka aiki na wushin gadi osaratin ya ce duk da cewa wasu da suka nemi aikin gudanar da zaben sun yi karatu har ma suna da digiri amma sun fahimci cewa wasu a cikinsu ba su iya sarrafa wasu kayayyakin aikin zaben ba duk da horon da hukumar ta basu. Uh, we found that some of the SPOs were not capable of doing their job so we, we have decided to drop them and we have decided to use a uh, competent staff. Osaratin ya ce ya zame dole musu su yi watsi da ma'aikatan da basu iya aiki ba suka kuma canza su da waɗansu da suke da tabbacin za su iya gudanar da aikin. ya kuma ja kunnen 'yan siyasa da ke korafin cewa hukumar zaben tana canja ma'aikata ne bisa wani dalili na magudi da cewa rashin iya aikinsu ne ya sanya suka canja su. Osaratin ya kuma ce idan har na'urar tantance masu kada kuri'a ta gaza tantance yatsar mai gudanar da zaɓe tabbas zai yi zaɓe ko da ma zuwa washe gari ne. ko 'yan siyasa a jihar Plateau suka ce sun shirya tsab domin lashe zaben. Sunana Michael Dachom, Organizing Secretary na PDP Plateau State. kwarai mun shirya na son tabbatar maki wannan shiri da muka yi ya fi ma shiri da muka yi na karon farko kisan pdp ba ta fadi a plateau ba kuma plateau pdp pdp kuma ce plateau so mun tabbata shiri mutane jama'a mu suna shiri suna jira abin da zai uku a ranar sati mai zuwa sunana fanmark enoch muna shirye mu je zabe muna shirye mu kayar da pdp muna bukatan canji ne kamar yadda take mu na maganan canji waɗanda sun zo mu yi zaben shugaban kasa gashi mu yi canji waɗanda suna zo domin mu yi canjin filatu allah ya bamu mu canja tare muna kira ga jama'an mu a filatu a kowane mazaba su fita kansu da kwarkwatansu da katin zaben su so ina tabbatar muke muna a shirye muna jiran allah kai mu asabar Manjo Janar Ishaku Ahmad Dikko mai ritaya kuma shugaban kungiyar Masihiyawa a Najeriya ya ja kunnen masu kalaman ɓatanci ne. Mun gode Allah zaɓe an yi dai na shugaban ƙasa wanda duk aka fi tsoro dama an yi shi lafiya. So yanzu mu mutane ya kamata mu rinka kula da abubuwan da muke faɗi. bai kamata mu rinka maganganun da za su tada hankali ba wayansu kamar suna so su dago da maganan kabilanci addini da dai makamantansu na siyasa wayanda su ne dama suke tada hankali so ya kamata a rinka sanin abin da za a yi ba a riga an gama da boko haram ba amma an ga wasu ana dora wasu laifi ko a ce sojoji ba su yi haka ba sun yi haka ba su yi haka ba duk wannan yana iya tada hankali a nawa ra'ayin ya kamata mu zanna mai ta addu'a manjo janar ishaku ahmad duka mai ritaya kenan Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Ranar zabe na ta in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe a adali. Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaben adali, domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bauta wa ƙasa, mai bauta wa 'yan ƙasa. Domin shi ne mai tausan To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Kowa ya bar gida gida ya bar shi. Bi kasar nan da kyau da girma kuɗi sarauta akwai da dama idan ka zo bangaren siyasa yan siyasar akwai su suma yan Najeriya mu da Allah Musu kasar mu kasa mai girma Najeriya kasar mu da gado Najeriya mu kasa mai girma so juna musu kasar mu ta gado Najeriya mun kasa yan Najeriya mun gode yan Najeriya mu so juna Mata maza san so ku biyo ni yara da manya ku zo ku je ni ku zo ku zo ku zama da mini tsani wanda zan hau in yi bayani mun nuna cewa mun san kasar mu muna da kishi akan kasar mu Najeriya mun soki. babu yaƙi cikin ƙasar mu babu rigima mun haɗa kanmu a duka duniya du an san mu zama na babu saman mu zaɓi Najeriya ƙasar Arewa. To madalla yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna da duniya ke kokarin kawar da ita kwata-kwata daga doron ƙasa. Ya Nasir Yakubu birnin Yaro da sauran bayanin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Yau shirin rigakafi tambarin lafiya zai kasance gaba ɗaya ne a garin Funtuwa wajen taron da gidan rediyon murya Amurka ta gudanar domin wayar da kan iyaye mata mahimmancin rigakafi yayin da ake da juna biyu da kuma rigakafin 'ya'yan da aka haifa. A shirin da ya gabata, jami'ar kula da rigakafi a asibitin Funtuwa, Malama Halima Aliyu Musa, ta tsaya ne a inda take wa mata bayani akan mahimmancin ajiye katin asibiti domin ta hakan ne za a iya fahimtar inda aka tsaya da kuma inda za a tashi dangane da kulawa da lafiyar mai juna biyu. Malama Halima Aliyu Musa ta ci gaba da cewa. Kuma da an yi akon haifi yaron idan aka sa shi a cikin abu mai datti, kun gane? idan yaro bai da wannan rigakafin mace uwa ba ta zo ta anshi rigakafin ba a lokacin da ta zo awo da an haifi yaro nan da datti wannan zanin da kuka ɗauka kuke hanzarin a samu kuɗa ya zo duniya to a nan illar take kwaya cutar na nan makale jikin zanin nan da an sa yaro sista ta yanke cibi lafiya lau an ba ku duk wata ka'ida da ya kamata asibiti ta ba ku a lokacin da kuka ziyarci mai aiki a yayin da take an sa ku ta gama da ku tsafta an ba ku an gama an gyara mace an kuma dauɗa an bada lafiya lau to sai an je gida sai illa ta samu illa kuwa ku kuka haifar da ita a yayin da malaman asibiti ta muku duk iya ka'idojin da ya kamata a yi muku da kun je gida kwana ɗaya biyu sai wata lalura sai a ga yaro na fizge-fizge hankalin shi ya gushe to kun so tsiya wannan zanin da aka sa tsoho nan aka ɗauki ƙwayar cuta ko mun kankanta ta kuma ba ku ganin ta da ya bi ta cibiyar shi sai ya fara nuna alamomin nan yana jiki na kaf kaf kaf kaf kaf kamar ciwon sankarau za ku ga kai ya sarkafe ya rike sosai sai a zo asibiti da asibiti za a ce muku ai tetanus ta kama ka. to za a ce kana rigakafi za ka ji mace ta ce ni ai tunda na samu ciki ban zo awo ba shi ne illa ta farko za take samu yaro kenan idan ka zo mace da ciki an miki wannan abu kun gane to kuma idan kika zo ga ofis ɗin yawancin ku duk kun san shi san aka je aka yi za kuma mu umarce ku bayan an gama da cikin kuma bayan an haihu nan da nan akan rigakafin na masu ciki da ka samu sai ku iske mu kuma har gidanmu sai mu muku bayani kuma akan amfanin alluran da muke bayan an gama da jego kun gane da an haifi yaro kun san za mu muku wannan allura da ake cewa lamba ita ce tana da turance ita ake kira bcg kun gane to ita eh, kariya take yi daga cuta tarin tb kun san tarin tb ko to ita kariya ce daga cutar tarin tb ita wannan a rayuwa sau ɗaya ake yin ta idan aka yi ta a rayuwa ba mu ƙara maimaita ta sai mu ba ku kati mu buɗe mai yaron ku kati mai barka da sauka mu buɗe mai kati sannan idan aka yi wannan allurai za a yi mashi digon baki idan aka yi sannan kuma za mu yi mishi allurai wanda kowa yawancin ku sun sani za a yi mashi allura guda ɗaya a cinya ita wannan allura kariya ce daga cutar anta wanda kusan yanzu kowa ke neman tsari da ita don ciwon anta yanzu wani ciwo ne da ya addabi mutane to illan ana samun ta tun daga haihuwar da. To shin bayan jariri ya samu rigakafin cutar hanta sai kuma wani lokaci ya kamata a dawo da shi asibiti? Za a dawo bayan sati shida. Idan aka dawo bayan sati shida alhamdulillah yanzu an ƙara samu manyan ma'aikata na lafiya iyayen mu can sun sake samo wani bincike da ke damun ƙananan yara. Da allura da za ku dawo bayan sati shida sai aka yi ta ta tarin ciwon hanta da tarin sarki haƙoran nan to yanzu sai ilimi ya yawaita sai aka haɗa ta hada ciwon pneumonia wanda yawanci yake damun mutane ba ma ƙananan yara ba har manya yake ki zo asibiti ki ta mamaki a ce pneumonia ke to illa an ɗauko an baro tun daga ƙasa idan kika zo za mu miki wannan bayan sati shida da ciwon mura tsuntsaye to duk an samu wannan ƙarin rigakafin yanzu ilimi ya yawaita mun ƙara ta an ƙara ta an tabbatar mana da ita an ƙaddamar da ita bayan sati shida in kika da za mu miki wannan alluran allurai da za a guda ɗaya ce amma tana ɗauke da abu biyar to idan aka yi miki ita muka duba katin ki za mu rubuta mu shiga mun yi kuma idan muka yi za mu tabbatar muku da bayan sati hudu ku sake dawowa idan ku sake dawowa ka'idar wannan allura su uku ake yin ta idan aka yi ta sau uku bayan sati hudu ka dawo za mu yi muku ta biyu idan kuka dawo ta biyu bayan sati hudu za mu ce ku dawo da wannan kati da mu ga inda muka kwana mu ga inda za mu tashi kun fahimce ni idan kuka dawo bayan sati hudu za a yi ta kun gane yaro ya in kin zo kan ka'ida za ki ga yaron ki ko wata shida bai yi an gama miki wannan allura daga sannan sai mu ce kar ki sake dawo da yaron ki har sai inda wata matsala inda matsala a kama na yaro asibiti ɗakin mu amma in babu sai yaron ki wata tara cikakku sannan sai ku dawo mi ta fara masassara sai mi ta kyanda a yaro ya cika wata tara za mu ce muku dawo wanda yawancin kun sani wata tara zuwa shekara ana yin wannan amma allurar shekara yanzu za ku je yawanci muna ce muku ba ta sai dai ku saurara ana gangami cikin gari shine sai ku kai yaran ku saboda har yanzu bata zama a wadace ba tunda abin da aka kawo mana da shi da shi muke aiki to saboda haka in yaron ke wata tara za a yi ta fara masassara sai mi kuma ta kyanda. Malama Halima Aliyu Musa ta yi nuni da irin illar da ke faruwa da yaron da aka haifa lafiya kalau ba a kawo shi asibiti ba domin rigakafi da kuma wasu alamu da za a iya gani ta tare da shi wanda alamu ne na cutar da ake ta kokarin kawar da ita. To idan kika bar yaron ki a gida kin haife shi lafiya lau kina ta murna sai ya zo yana so ya rarrafa sai kiga yaro ya kasa rarrafe in kika kashe asibiti sai kice mana zazzabi yake a cikin alamomin muku misali da shan inna a cikin alamomin shan inna akwai zazzabi mai zafi idan kika zo yaro na na zazzabi to zazzabi kwana nawa ya ki ce ai karshen ta ina jin yaron nan ya wuce sati to ta auku yana sauka bai sauka to sai mu rubuta sunanki yaro sai a cike mai fom za mu je mu kai head office dinmu babban office dinmu za a ɗauki kashin yaron za a je a yo test in an yo test sannan za a tabbatar shin yaron ki ya samu wannan cuta ta polio ko bai samu ba za ki ji alamomin shi in yayi za ki ga kafa yaron ki kamar yana so ya taka ya fara dabo daya biyu sai ki kafa ta nade yana so ya taka ba ta ko sai dai ki ga daya tayi yi daya ta nade yana daya daga cikin alamomin shi bayan zazzabi mai zafi kun fahimta shi na polio kenan. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. A ah, malam tanko? Ya jama'a ya aiki. Lafiya kallo malam tanko. Ya na jikiran ne ana ta hayaniya. To malam tanko dole a hayaniya a gida ka ga yara nan guda uku. Ɗaya gashi nan babban ba kafa ba hannu. Ɗayan ba kafa bu. Ga na ƙarshen nan gaba ɗaya shi ma a langwaɓa hannun shi a shanye. Gaba ɗaya cikin ukun nan ba mai lafiya. To ai laifin ka ne. Kamar yaya fa? Domin kullum ina jin ka kana faɗa da masu yin allurar rigakafi. Rayi kuwa kai. Bibiya min baki da ke yi. Kullum zan kai sana yake. Nufin ka rashin alluran polio isa yara na suka kanana ne kamar macizai. Ai Allah ya taimake kamar dama abin ya fi haka. La ilaha illallahu to yanzu wata hanya zan bi domin magance wannan abu? To yanzu sai dai a tari gaba domin hakan ya riga ya faru. Yanzu wayannan yaran gaba ɗaya na yi tiri zero kenan. Sosai kuwa. Uwar gida biki sana hanya ba. Ba laifi na ba ne. Uwar gida biki sana. Ba laifi na ba ne kai ka ja mana haka. To jama. Jama duk mai bukatan yaran su lafiya ya je a ɗiga musu foliyo ni dai na wasu nan naɗe. Wasu yawan foliyo na da amfani. Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Alli ke fatar a huta lafiya. madalla da Jummai Ali da tawagata har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington yana cewa karfe uku da minti 24 na asuba ga wannan sako. Zafin hannunku. Babu shakka domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka ya ɗaura ɗamarar. Shiga sako sa. Da lungu-lungu a zaben gwamnonin Najeriya. mu na ranar-ranar Asabar mai zuwa. Za mu ƙara share awa ɗaya cir. Muna zayyano muku halin da wannan gagarumin zaɓe. Zaɓen jihohi yana kusa da jama'a sosai. Gwamna shi ya fi tasiri a mutane. Saboda haka. Saboda haka a caza wayoyi. Kuma a yi tanadin batara. Domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka. Yana tare da ku. A koda yaushe. Duniya. a tafin hannunka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka to madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum biyu mai magana kama da baka gyaran abuwa yan gada dutsen Allah kai mana maganin wannan bangar siyasa. akwai wasu matasa kalilan masu neman su makansu bangar siyasa to Allah da hannun matasa yin wala kada ku sake ku shiga bangar siyasa yadda kai zaɓen shugaban ƙasa lafiya ku tsaya ku yi shi lafiya ko wajen rigima to kan shi ba za ta kare kuma kifin da ya kira ruwa kan shi zai kare mai magana kama na baka gyaran sabon hayan gara dukkan alaikum sashen hausa na murai amurka mai magana shi wafan rediyo kari a jirgin Australia. Muni amurka ina fitar da wannan sako na yan uwa na yan najeriya sako kuma shi ne ina kira ga yan uwa na yan najeriya idan ka yi siyasa ba da gaba ba mutum tsaya muka yi inda muka so kuma canji allah ya canza mana ina kira ga yan uwa na yan najeriya idan allah ya gwada mu jibiyar asabar mu tsaya mai tsaya mai yi siyasa mu ba da gaba ba kowa da abin da ka canji shi ma a ƙasa don kai da an kai farko nan ko yanzu haka a yi lafiya a tsarin lafiya na kuma cewa yana toshe tukurbaban rediyo kari a gaskiyar najeriya Assalamu alaikum sunana bashar Muhammad na kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban ƙasa wanda muke da ofis a nan abuja shawarar da nake so in ba janar muhammad bahari na farko ya kamata ya sa ido a kan harkar wutar lantarki domin kamfanin nan da aka kawo wai su ba mu wuta na ganin cewar cutar mutanen najeriya suke ya kamata a kwace kamfanin nan daga hannun su tunda Allah ya kawo mutum mai daraja da albarka wanda zai gyara mana harkar wuta sannan kuma bangaren cin hanci rashawa efcc ya kamata a batta amma kuma ya kamata a yi mata ranabishan sannan a yi mata kwastimitin da mutanen arziki bangaren shari'a shi ma yana neman gyara domin mun ga yadda aka mai da ɓangaren shari'a kamar wajen shan iska akwai ta ba ma amfani da shari'ar da kuɗi ake aiki sannan kuma akwai estate estate na manyan barayi a nan abuja wanda suka daiwa filaye suka yi kamar trade zuwa river park zuwa nnpc quarters da suke nan lugon ya kamata janar ya bincika wannan kwatar don a gane na kowane ne ya yi shakwaci sannan kuma janar muna baka shawara domin da ƙarfin Allah mu muke zaton za ka yi wannan mulki ba babba ba yaro a wajen shari'a duk wanda ya yi a yi masa Allah ya taimaki gwamnatin jiran Buhari. To ba da lakafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wani ɗan sanda farar hula a kudu maso gabashin Amurka wato jihar Carolina an kore shi daga aikin dan sandan bayan da aka gan shi a wafan bidiyo ya harbe wani mutum farar hula wanda bai dauke da kowane irin makami bayan ya tsayar da shi wajen da ake tsayar da ababen hawa da yake wa taron manema labarai jawabi a garin arewacin charleston kate somari ya ce ba za su lamunta da aikata ayyukan aisha ba ko wane ne ya yi ba daidai ba za a yi mashi ba daidai ba dan sandan mai suna michael slaga an kore shi ne bayan an tome shi da kashe wani dan taliki mai suna walter scott dan shekaru 50 bayan an dan sandan ya jawo shi daga mota akan ya kare dokar tuki wani dan taliki ne ya dauki hoton dan sandan sa'idin da yake aika wannan aika-aikan na harbin wannan mr scott din har sau takwas wani gidan rediyo mai zaman kansa a kasar iran ya ba da labarin cewa an ga sojojin ruwa na kasar iran sun dumfari kasar yemen a daidai lokacin da kasar. saudiya ke jagorantar sojojin saman kasashen larabawa domin hana 'yan kungiyar shiya da ke da goyon bayan iran din kai hari a kasar ta yemen gidan rediyon ya ambato daya daga cikin manyan hafsan sojojin ruwan na kasar iran real admiral habibul salah To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki daya sai kuma can da la'asar idan Allah ya nuna mana mu ji ku ji mu da wani su sababbin shirye-shirye a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.